barkan ku da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka ta hausawa best tv tashar da take kawo muku labarai da dumudumunsu su a fadin kasa najeriya gabaki daya da kuma na ƙetaranta mai saurare ku gyara da matsab domin jin rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu don ba za ku manta ba ne majalisar dattawa ta kunnowa shugaban ƙasa muhammadu buhari wuta akan dole sai an tsige shi yanzu dai ana nan ana takaddama akan tsige shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda kawai shugaban kakakin majalisa shi ake jira da ya rataba hannu a kuma kaddamar da wannan abu wato ahmad lawan majalisar dai ta fitar da wasu matsaloli guda biyar wanda suka addabi 'yan najeriya tare da kuma alkawarin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka amma kuma ya kasa cika su ta kafe akan wannan ra'ayinta ne domin a hakan take so ta tsige shugaban ƙasa muhammadu buhari Mai saurare kafin mu tsinduma cikin kawo muku wannan rahoto da kuma irin rigimar da take faruwa a cikin majalisa. Muna so ku gyara zama tsaf domin ku ji dukkanin wannan rahoto har ƙarshen sa. Sannan kuma muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowarku wannan tasha ta mu mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. Hala kuma ku danna mana lakin domin ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa gurin neman muku rahotanni a yaushe da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zama tsab domin jin jikakken rahoton da muke dauke da shi a yayin da ya rage wata goma wa'adin mulkin shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kawo ƙarshe za a iya cewa wannan ce shekararsa ta bankwana da gadon mulkin najeriya da zai kammala wa'adin nasa na biyu sai dai a yayin da yake shirin kammala wa'adin nasa al'ummar ƙasa na cikin jimamin matsalolin rayuwa da suka hada da matsalar man fetur da wutar lantarki da ilimi abinci da kuma uwa uba matsalar tsaro da kuma a farkon shekarar ta 2015 lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ke yawon yawon yakin neman zaɓe na ƙarƙashin jam'iyyar apc ya bayyana cewa zai mai da hankali akan al'amura guda uku idan ya samu nasarar zama shugaban ƙasa waɗannan kuwa su ne yaƙi da almundahana da cimin hanci da yaƙi da ta'addanci musamman 'yan boko haram da ke kashe mutane da lalata dukiyoyinsu a arewa maso gabas da kuma cewa zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. a wancan lokaci a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa goodluck jonathan babu shakka al'amura sun taɓarɓare al'umma na kuka da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi da kuma da makamantansu a daidai lokacin ƙananan hukumomi sama da biyar suka suna ƙarƙashin ikon 'yan ta'addan boko haram a jihar borno haka a jihar yobe da kuma adamawa da makwabtansu al'umma na fuskantar kashe-kashe 'yan boko haram sun kwashe ɗaliban makarantar sakandare na chibok sun kai su cikin daji a abuja 'yan ta'addar sun kai har-hare bam a hedikwatar 'yan sanda da ofishin jaridar Day da kuma ofishoshin jaridar ɗinkin duniya kamar yadda suka tayar da bam a wani coci da ke madalla a takaice dai al'amuran tsaro sun gama su kurkucewa al'umma na cikin firgici da kuma tsaro a yayin jawabinsa a dandamalin yakin neman zaɓe na fatakwal jihar ribas a janairun shekara ta 2015 Bari ya bayyana cewa babbar matsalar da ke damun ƙasar nan ita ce rashin tsaro da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa waɗannan cin hanci da rashawa da kuma suka ƙarara inda yake cewa ina tabbatar muku da cewa za mu tattara jajircewar 'yan najeriya da za su gyara waɗannan matsaloli ina kira gare ku ku gane cewa barnar da aka yi wa ƙasar nan babba ce rashin aikin yi ya ta'azzara rashin tsaro ya girma kuma ba za za mu taɓa yarda da haka ba aniyar mu ta kawo gyara ta fara za ta ɗauki lokaci za ta buƙaci haƙuri za ta buƙaci tallafi da kuma goyon baya daga gare ku domin ganin mun yi nasara in ji shugaban ƙasa muhammadu buhari a wancan lokacin sai da kuma a matsayinsa na tsohon soja al'ummar najeriya sun sa tsammani mai girma akan shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa lallai zai magance matsalar tsaro da suka addabi najeriya shi da kansa ma ya yi alkawarin ɗaukar ƙwararren matakai cikin sauri don magance matsalar boko haram a jihohin arewa maso gabas sannan ya bada tabbacin kawo haɗin kai a ƙasa baki ɗaya kasancewar a yau saura ƙasa da shekara ɗaya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kammala mulkinsa shin yaya al'amuran tsaro suka kasance a najeriya rahotanni dai sun tabbatar da cewa daga shekara ta biyar zuwa bana gwamnati ta kashe kimanin naira tiriliyan hudu a harkar samar da tsaro a halin da ake ciki za a iya cewa an samu sauƙi a jihohin arewa maso gabas duk da cewa har yanzu akwai mutane da dama a sansanin gudun hijira a jihar ta borno kuma daga lokaci zuwa lokaci 'yan ta'addar boko haram kan kai har-hare a yankunan nasu a jihohin kudu maso gabashin najeriya kuma an samu farfadowar kungiyar neman kafa kasar biafra wato ibob wacce ta haddasa kace kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma rahotanni sun nuna yadda 'ya'yan kungiyar suke kashe jami'an tsaro da kona ofishin 'yan sanda kamar yadda suka rika hallaka 'yan arewa mazauna yankunan nasu da cimma da cinnawa dukiyoyin nasu wuta wannan ta kai ga jami'an tsaro suka kama makudan kungiyar na mandikanu madugun kungiyar wato na mandikanu wanda har zuwa yanzu yana fuskantar shari'a a jihohin kudu maso yamma kuwa kungiyar samar da kasar Oduduwa ta haddasa kashe-kashen hankali a ƙarƙashin shugabancin Sunday Adeyemu wanda aka fi sani da Sunday Oboho wanda shi ma yana fuskantar shari'a. Ƙungiyar ta haddasa kashe-kashen mutane da lalata dukiyoyi a yankunan nasu a arewa maso yamma kuma tabarbarewar tsaro ta kai intaha inda musamman a jihohin zamfara sokoto da kebbi da kuma katsina kaduna inda 'yan bindiga ke yanka musu kuɗin tara a yanayin yadda su yake su kuma dole su biya haka ma a jihohin Niger da Plateau taraba da nasarawa da babban birnin tarayya abuja a kullum ana samun rahotannin yadda 'yan ta'addar ke garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa a jihohin fara da sokoto da kebbi 'yan ta'addar sun addabi al'umman karkara sun hana noma da kuma kiwo barayin sun tada ƙauyuka da dama a yayin da suka kashe mutane a yayin da suka kashe mutane da kuma yawa tare da kuma dukiyoyinsu da dabbobinsu a yanzu haka suna rike da mutane sama da arba'in waɗanda suka kama a harin da suka kai wa jirgin ƙasa a hanyar abuja zuwa kaduna kuma suna rike da ɗaliban makarantar bethel baptist kujama kaduna kuma bayanai sun ce a cikin shekara biyu sun kama limaman coci guda biyu, sun nemi kuɗin fansa kimanin naira miliyan ɗari biyar da arba'in. 'yan ta'adda sun kashe manya-manyan jami'an tsaro na baya-bayan nan shine mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da shiyar dutsen ma sun kai wa motocin ayarin shugaban ƙasa hari a hanyar su ta zuwa katsina a yankin dutsen ma a kwanakin baya kuma sun fara sun fasa gidan yarin kuje abuja inda suka tsirar da manyan masu laifi guda 600 a yanzu ma sun sha alwashin cewa za su yi garkuwa da shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari tare da kuma gwamnan jihar kaduna wato malam nasiru yan rufa'i idan aka yi la'akari da irin waɗannan abubuwa dai wanda suke faruwa shugaban ƙasa za mu iya cewa fa gaba ɗaya ya gaza ne kan wannan abubuwa wanda ya ɗauki alkawari da zai kawo shi a najeriya misali muna da manya-manyan abubuwa guda hudu wanda shugaban ƙasa ya gaza cin masu da farko kamar yadda muka kawo muku cewa akwai matsala ta wutar lantarki da kuma akwai matsalar fannonin ilimi da fetur da kuma noma tare da kuma uwa uba ne za mu iya cewa zaman lafiya fatan mu shine ubangiji Allah subhanahu allah ya mana canji mafi alkhairi da kuma za a mana shugaba wanda zai jajirci domin ya ga ya kawo matsalar da take ya kawo da matsalar da take damun 'yan Najeriya baki ɗayanta da saurare a nan ne muka kawo muku karshen wani rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu ma kafin nan me za ku iya cewa dangane da wani rahoto wanda muka muku kan wannan matsaloli jika-jikai da suke addabar 'yan najeriya wadda za mu iya cewa babba uwa uba a cikin ta ya ce matsalar tsaro ma kafin nan da Allah kar ku manta muna buƙatar agajin ku da ku taimaka ku danna mana subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su gode muna jiran sakonku a shahunmu na karta kwana wato comment ubangiji Allah saka muku da alkhairin sa amin